la CMA et la plateforme réaffirment leur attachement à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ag Mohamed Ali kenan ɗaya daga cikin shugabannin abzinawa 'yan tawayen arewacin Mali yana mai karanto sanarwar haɗin gwiwa da aka kira Declaration de Niamey wacce ke fayyace abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar da ƙungiyar Coordination de Mouvement de la Zawad CMA ta 'yan tawaye da ɗaya gefe ƙungiyar Platform du 14 Juin mai goyon bayan hukumomin Mali suka cimma a Yamai. domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake fama da su a yankin kidal na arewacin ƙasar bayan tantaunawar wasu 'yan kwanaki. Ahmed Wagayya wani tsohon ɗan tawayen arewacin niger ya mun karin haske a game da abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa. Bisa fannin aikin da za su yi a tabbatar da zaman eh, hukumomi wanda za su zama to su yi rikon koriya. To saboda waɗannan an ce eh, su samu a yi babban kama kamfani cikin eh, al'umma ta arewacin Mali. a Ganashe su me yasa wannan akwar an kai shi me ake so a aza waɗannan hukumomin kan a kai wurin zabe ko a kai wurin nadawa. an yi eh, fannin komisiyon komisiyon wanda za su shiri su zamana bisa teburi tare da yan mali karkashin mai girma eh, representant na onu na wanda yake cikin kasan mali na minisma da group grup wanda za su yi aiki bisa kan su kawo eh, nazarin su cikin arewacin mali yaya ne za a zama lafiya sai dai a nasa ra'ayi kakakin tsohuwar kungiyar 'yan tawayen arewacin niger kausan mai ga na cewa wannan yarjejeniya ta rago wannan 'yan tawaye sun sha doka alkawali tsakanin da juna sun gaza mutuntar da su kenan wanga muna tsoro an yi wani kokari an kawo su hanyar mai sun kwanaki suna sasanta tsakanin su da a kiro gwamnatin mali ya aiko wakilin shi wakili ne ya zo ya sa hannu su wannan takarda dan gobe in ma wani cikin bai cika alkawalin shi ba wannan gwamnatin mali tare da kokarin nijar su gaya mishi da bai cika alkawalin shi ba ya bi hanya bisa la'akari da koma bayan da tawayen shekarun 1990 da na shekarar 2008 suka haifarwa baki ɗayan arewacin nijar tsohon ɗan tawaye ahmed wagayya da ke gwagwarmayar kare hakkin talakawa a yau ta hanyar ƙungiyar kurwazat ya gargaɗi masu tada kayar baya da su cire sha'awar yaƙi daga zuciyarsu ni da nake maka magana da tsohon dan tawaye ne amma yau ban son yaki saboda sabi ne yaki saboda ya maida mu sosai baya duk yaki baya ke maida a nan kasan mu Nijar gadas tana cikin jahohi masu arziki amma mun maida ta baya mun san mu yi laifi mu wannan abun da an kai a nan eh, niyame ya zamanto ya daga tutar Nijar bisa fanni. dauloli masu neman su tabbatar da lahiya. Firaministan ƙasar Nijar Birjira Fini da yake jagorancin zaman sasanta ƙungiyoyin 'yan tawayen na kasar Mali ya ja hankulan su da cewa alkawali kaya ne. Saboda haka ya zama wajibi su mutunta dukkan abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger.